Dr. Mutaka akwai alkaluma na hukumar kididdiga a Najeriya da ta ce an samu matsalar ayyukan yi da kusan sama da kashi goma sha hudu. Kamar dokta me kake ganin ya haifar da wannan matsala ta rashin aikin a musamman wannan lokacin? Eh, to abin da ya sa yawanci kaga masana'antun da suke sarrafa kayayyakinsu to duk yawanci suna shigo da kayayyakin da suke sarrafa wannan. to kuma saboda canjin kuɗi abubuwan sun yi tsada idan suka yi shi kuma ba za su saida ba yadda ya kamata ba saboda haka ba riba a ciki sai su daina hasari kamfanin sannan kuma akwai matsalar wutar lantarki wadda yawanci dole za su eh, kawo nasu ne sannan kuma akwai matsalar haraji akwai matsalar shi kan shi kayayyakin da mutane ba su da kuɗin da za su saya so saboda haka duk wa'annan abubuwa yana ɗaya daga cikin matsalolin da ya sa shi harka samar da aikin amma kamar abin da ake cewa an samu ci gaba wajen kashi sha hudu Eh, wato an samu kamar wato matsalar ta yi muni a ita hukumar abin da ta faɗa kenan kuma ya karu da kusan sama da kashi sha hudu. Yes, to ai abin da ya sa wa'anda ma ke aikin su suna aiki sannan wa'anda suke neman aikin ba su samu. to kaga alkalin sun kara ma wani abu daban kenan. Hmm. To kamar ya wannan zai shafi tattalin arzikin ita wannan Najeriya musamman a yanzu da ake ta fama da matsin rayuwa da sauransu. to dama shi tattalin arziki ana auna shi ne ta yawan aikin yi da aka samu yawan kuɗaɗe da aka samu a cikin ƙasa sannan walwala da mutane ke samu ta cikin ƙasa to idan eh, rashin aiki na ƙara ƙaruwa itimin siyara tattalin arzikin baya ci gaba sannan eh, wannan na ƙara tauye tattalin arzikin Hmm. ita kuma hukumar ta yi nuni da irin yawan jama'a da ke karuwa a yayin da kuma mm, matsalar rashin aikin ke karuwa kuma ke shafar wato tattalin arzikin najeriya Ya haka ne don mun jama'a na karuwa kuma ba a samun ah, aikin to wannan aidi yana kara matsayi ne na tattalin arzikin hmm. to ya wannan rahoto matsayin shi yanzu a wannan lokaci wannan ya nuna cewa gwamnatin sai ta koma ta yi karatun ta nasu sannan ta duba abubuwan shirye-shiryen da take cewa ta yi na tattalin arziki to ya wannan shirye-shiryen zai zai kaddamar da kan shi ya kawo ayyukan yi a tsakanin 'yan najeriya hmm. abinda ya kamata su duba kenan to mun gode kwarai dokta da ka bamu ka muka tattauna da kai to yau na gode kwarai